الله شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونور إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شرة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجدناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأمطرنا عليهم مطرا فساء أسس أسس أه؟ هو كامل إيه؟ قال ذلك قال ذلك بيني وبينك أيما بيني قضيت فلا عنوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأمره وسار بأمره آنس من دار الكور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو من النار لعلكم تذكرون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتون تفسير القرآن من جرمى نا تفسير ضياء التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فودو يتقمده الله برحمته عندما كان من سورة القصص كما muna mujalladi na biyu juz'i na uku shahi na ɗari da tamanin da bakwai yau muna takwas ga watan rabi awal hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu shekara talatin da biyar wanda ya daidai da miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryamu kuma Dubu biyu da hudu muna tara ga wannan wata na ɗaya. inda mun ka kwana cikin wannan sura suratul ƙasas daidai da inda Allah Maɗaukin sarki yake magana da hikaya da annabi Musa yake magana da annabi Shu'aibu alaihi salam inda Allah yake cewa أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل تو النبي شعيب عليه السلام bisa kauli wanda ya shahara ya ce sata ji da ni, insha Allah min salihin don Allah ya so cikin wannan kulli da ya za ka sami ni mutumin kirki ma'ana suwa yake ni mahu cika alkawali ƙala musa sai shi kuwa annabi musa ya ce zalika allazi sharatta ni alaihi lallai wannan abin da ka sharɗanta min a kansa bai ni wa bainaka abuna wanda a tsaye tsakanina da kai la akhruju anhu ana wala takhruju anta ni ban fita daga garai kai kuma ba ka fita mun yi sharaɗi zan cika wannan shi ya magana a musa alaihi Ai yamma ma ajalai ne kowanne daga cikin ajulan ga guda biyu a samani takwas awal ashar ko goma wa ma za'ida ai ai ra'ayi kowane sa ko goma ko takwas ƙabaitu ni ƙari bihi da shi ai faragatu ni ƙari fala udwan alayya ba tsallaka aka gare ni bi da rabin ziyarati da neman ƙari alayhi bisa ga abin da ni wallahu wakilun alama na ƙulu ana wa anta Allah wakili na bisa ga abin da muke faɗa da ni da kai saboda haka shi kenan wajen kulla wani kulli duk wanda mutane sun kai to babu wanda a wakili kulli na yin ba Allah ba don haka ne Musa ya ce Allah shi a wakili Hafizu mai tsaro au shahidun ko mai shaida fatammal aqadu bi zalika to kulla auren yar annabi shu'aibu ya cika da haka tsakaninta da annabi Musa qala fil ahkam ya faɗa cikin haka, uktilifa hal da hana bimra'atihi hina al au hina safar malamai sun saba shin annabi Musa ya shiga da mata yi lokacin da aka kulla auren ko ko sai lokacin da zai tafiya wa zahiru, amma abinda aka kauli zahiri annahu da fil hali daga gama auren nan annai musa kawai an samu mata ta ɗaka. wannan ne kauli zahiri intaha ruya anna shu'aiban an ruwaito lallai annabi shu'aibu alaihi salam mara ibnatahu ya umarci diyarsa an tuɗi musa ta ba annabi musa asan sanda ya dafa obi hasiba'a wadda yake kore zakoki namun daji da ita an gana mihi daga dabbobi nai wa kana asal anbiya dama ya kasance sanduna na annabawa inda hu suna annabi shu'aibu don haka sai ya umarci yarsa bayan an kulla wannan sharadi na wannan akari da an kai na a mai kiwo shi kuma annabi Musa a bashi mata to sai ce ta ɗauko sanda ta bashi lokacin da yarsa ta ta ɗauko sanda fawaka a shi fi yadiha sai ya fada cikin hannun ɗiyar ita safura a sa adam sandar annabi adam min afil jannati wadda take ta magariya aljanna fa akazaha musa annabi musa ya riƙe wannan sanda da ilmi shu'aib da sani annabi shu'aib wa annahu qala li Musa kuma shi annabi Shu'aibu alaihi salam ya ce ma Musa fi ba'd al-awani a cikin sashen wasu shakarkaru ya kai Musa ya ce mai na'am wa habtu laka minni taji ganami hadha al-am kullu adru'in wa dir'a na baka 'ya'yan dabbobi na nawa ga shekara duka duka to wani iri annabi shu'aibu ya ba Musa kullu adru'in wa dir'a wa dir'a abinda ake ce ma dir'a muharrakatu bayadu fi sadar shati wa sawadi fi fahizha duk akwai yadda an ka haifa ya zangabanta yana da hwari cinyarta tana da baki cikin wannan shekara duk akwai yadda an ka haifa haka nan ya ce ba nai Musa ita fa ja'a li kulli sai iyan dabbobin da sun ka zo duka ala sifatul mazkur bisa sifat da ya ambata duk dabba da ta haihu sai zan gabanta kawar ta baki fa wa lahu bi sharri kuma shi ko cika ma ne musa sharri duk wanda an kaiwa kuma bashi fa hasala li musa ganamun kasir sai annabi musa alaihi salamu sai ya samu dabbobi masu yawa sai mai kuɗi dama dukiyar dabbobi ta kyau yana kiwon na annabi bai yana kiwon nashi to falon ma ba falon annabi Musa alaihi salam lokacin da an kaɗi ban mai na kiyo ya cika alƙawalin da annabi shu'aibu ya yi na cewa duk dabbar da an kai fa mai farin gaba mai baki ga ƙafa ya ba annabi musa to dabbobi ne ko duk masu cikuna sun haihu da wannan sifa ya ba annabi musa waɗanga dabbobi to ana nan ana nan lokacin da an ka samai na shekara takwas ko goma annabi musa shekara goma yana kiyo shi na allah maɗaukin sarki ce fala ma ƙaba musa al'ajala lokacin da Musa annabi Musa alaihi salamu ya kai ga lokacin da an ka yanka huwa a dawalul ajalaini wato shine shekara goma rawa bukhari imam bukhari ya ruwaito wa azama ala ruju'i ya gama kiyo shekaru sun cika hitina da ta yi sai da masar yana ganin takawa wuta ta lafa gashi ya hito an koro shi gashi zai koma gida tare da ƙari ga iyali ga kuɗi lokaci ya kai ne ya koma gida wasara bi ahalihi sai ta yi tare da iyali ne bi zaujati da matarsa bi izni abiha da izni ubanta annabi Musa ya ta samma na hawa misar wajen misira don me yayi wajen masar wa ha ahu dan uwa ne na can harun domin harun da annabi musa dan wa dan kane ne wa ummuhu uwa annabi musa tana can yuhanazu wa uktahu yar uwa ta tana can maryam wa sa'ir aqribahi duk dangi ne suna masar qala ibn arabi ibn arabi ya ce cewa wa sara bi ahlihi ka san shi faqihi abin da ka jira kenan duk yadda jimla mai hukunci sai ya bata ma'ana cewa da Allah ya wa sara bi ahlihi to ibn al-arabi yace dalilu ala anna lirrajul an yasaba bi ahlihi haythu sha'a wanga shi a hujja babba wadda ya samu ga mutum wanda adda mata duk inda zai na ya da mata tai ba mai gita mai cewa ɗaya ka gyara kayan ki mutai muna tare da ku illa an yalta zima laha amran sai inda ya lizimta mata wani al'amari ma'ana ya tattaɓi wasu kaya dalilin ta lokacin da za a akali za a ƙulla aure ta ce tana da magana ya ce ni a magana ki ta ce to ba a hita da ni da garin ga ya ce ya yarda ko kuma duk zuwa a hita da ni daga gari to sai an tai da wane da wane da wane ya yarda to yan an yi wannan fal na inda shuruɗi? musulmi suna gun sharaɗinsu ba za a tasai ba in musulmi suka yi sharaɗi sharaɗin nan bai saba ma shari'a ba to shari'a ta karbe shi babu wani mai cewa sharaɗin banzana da kai da wani in kun ka zo ga wata matsala kun kai sharaɗi an ka duba shari'a ba ta ƙi wannan sharaɗi ba to sharaɗin ku cikakke na ba mai tasai intaha annabi musa ya kai tare da matarsa anasa sai ya leƙi absara sai ya ga min ba'idin daga nesa min janibi ɗuri gehen dutsen ɗuri ismu jabali annabi musa ya leƙi naran wuta daga nesa lokacin da ya leƙi wutan nan ƙala li ahali sai ce matarsa in ku su ku zauna nan mi a dalili ya leƙi wuta lokacin da yake da bukata da ita sun hito daga masar suna bisa ga hanya an kai musu ruwan sama kowansu ya shaɗe suna jin ɗari sannan hanya ta bace musu suna son su gane hanya don haka sai ce ku zauna na inni ana sunara ni na ga wuta la'alli tikun min ha bi ya yiwu in ni zo inda wata ne in zo muku da labari an ɗariƙin daga hanya wa kana a haɗa a ya zan ya kuskure ta au jizwatin ko in zo muku da bakin wuta gungume yula bi kasalil jini li nafi'in wal jumhur wa bi fatiha li asimin wa bi dammi li hamza wa hiya lughatu qit'atun aw shu'latin ko dai bambaren wuta ko kuma yula min nari na wuta la'allakum tafdalun in na zo muku da ita ya yi ku jigumi tafsada ta una kutun kuɗi ɗari wa tsaku badalun min ta'if ta'ala to annabi musa na taya tare da iyali ya ci ku tsaya nan ga wuta ta ka ko in samu labarin hanya ko in zo da wuta don aji a ɗin kuɗa ɗari mata ta zauna ta jira ci gaba فلما أتاه بيمين شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين wanda ya ta ya samu labarin hanya ko ya samo yula don a yada abi hanya a koma gida ko a tunku da dari falon ma a ha lokacin da zo mawuta nudiya min shaɗe da sai ɗaya ji daga gangan rafi janibu kawai kawayensa na dama ga musa fi buƙatar mubarakatin ga wuri wanda yake mai albarka don me ya a mai albarka ne musa li sama'ihi kalaman lahi domin ya ji magana Allah wurin kaga mai albarka na fiha a ciki ko eh, ya ji magana Allah ciki halun min shadi'in aw silatuhu aw silatuhu nudiya kenan fi buƙatar mubarakatin min ash-shajarati daga itanya badalun min shadi bi arfil jari linabati hafihi domin irin ta ciki ta itanya wace ice ta wa hiya shajaratu unnabin shine icin unnabi au aliqin ko ko icin aliq au ausajin ko icin ausaj wato sun ce da shi aliq da ausaj su ka zama garkade sun girma ita ce wadda ke boye bai hude lokacin da annabi isa alaihi salam yake neman bidarsu ita ɗai ka boye shi bane cikin itace tana zama garkad amma malamai na cewa gawo an mufassara la mukhaffafa ya Musa ya kai annabi Musa inni ana Allahu rabbul alamin ya zo inda ya tanya mai albarka wadda ya ce kai wuta gare ta ya ce ni ne Allah wa bangin kai. haza wa yan khalafa ma fi da wa namali fil lafzi huwa ibquhu fil maqsudi ko da yake ya so a ba mu abin da a cikin daha da suratul namali wajen abin da shahi lafzi to amma daidai yake ga manufa to lokacin da Allah ya kira shi ya ce mai nina Allah wa bangin talikai ni ya ce mai an karanta? wa'an alƙi wa'an alƙi asad falamma ra'a tamtar

wa'an alƙasa ka ce, sandar da an ka baka da can wadda kake korar dabbo kana gargada dabbobin ka da ita kana kiwo da ita ijiwa da ita ya sheta fa alqaha sai da sandar fasara su ubana sai ta zan kumarci wa hatta za ta girgiza falan mara aha ta tasu lokacin da annabi Musa ya ga sanda tana girgiza tana makyarketa tanɗari tana bugawa nan gabas da yamma da kudu da arewa yadda ka san dai kumarci ya ƙosa an taso mai yana hurjin miyau ya saro na ya saro na ya saro ne haka sanda ta dorai annabi Musa mamaki ya kama shi ka anna hajanu ka ce ita maciji ta wai ya hayatun maciji ta girtin nan karami gashi babban kumarci a wa sa. ta girma awa girman mesa amma ga tahiyarta awa dan macijin ga dan cino mai jin mutum da gudunan ya ishe gaba A nan Musa na mamakin girman ta na mamakin saurinta yana mamakin wata karkata baki tana saruwa min sur'ati harakatiha don tsananin saurin mocinta walla mudbira sai ne Musa ya bada baya yana mai gudu khariban yana mai gudu min hada garita walam ya aƙi bai dawowa ya tahi to mallam maciji walam ya jira bai dawo ba min shi da talakawar don tsanin tsoro fanudiya sai da ya nisa sai an kira shi ya musa a ƙabil ya ce ya kai musa dawo wala ta kafta ka ji tsoro ha inni la ya kafa da ladayyar mursalun ni haguna manzanni ba su tsoro ai kai Musa manzon Allah hake don haka manzanni ba hujin tsoro innaka min al'aminina kai kana daga cikin wanda sun ka amintu daga barin abubuwan tsoro ni an na gudu jama'a muna tare da kuwa wanda ya yadda sanda ta zama maciji maciji ga take shi ta taso ma ya sheka an kace mai dawo ba tsoro na yaka ji ba an ka ce ai manzanni ba hujjin tsoro dawo kai dawo komi ba ta yi innaka min al'amini na'am اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرغبة فذلك برهانك فذلك القرآن من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله ya عن ma موسى عليه السلام ka yadda sanda ta kowa maciji maciya ta koma ga halinta a nan Musa ɗauki sanda ta ya ɗauka an ka ce mai wasu shigar da ya daka hannunka alimna dama bi ma'anar kafi ma'anar tafi ka shigar da shi fije bika cikin aljihun taguwarka ɗaukul kamis wato aljihun taguwa wa aka rasha ka hidda ita takaruci tana hita bai da an fara min gairu su in babu muni babu baras barasin baras fa da kala hai shigar da ita wa aka rasha hidda ita to bi tana haske ta shuwa ishamsu kamar yula rana yuga shil basara in mutum ya dun haro annabi musa in ya dolla mai hannun nan to sai ya yi wajen minti talatin bai ganin komi saboda tsananin hasken hannun annabi musa an gwada mai waccan aya guda yanzu ga wata aya ta biyu a bashi makamai makamai na aka bashi bayan haka nan sai Allah ya ce bayan ya yi hiso ga hannu na dollawa duk wanda hannu ya kai gare sai gani ya ɗauke kaka zai ya kashe bai san wanda zai kashe ba sai Allah ce mai wa mun ya leka jana haka sa hannun cikin hamutanka min ar saboda tsoro bi fatahil harfaini li nafi wa ibn kathir wa abi amr wa bi sukun ma fatahil awwal li habs wa ma amir wa hamza wa wa shu'ba ay al-khawf tsoro al al-yadi wanda ya sadu ga hasken hannu bi an tudkhila haka shiga da ita fi bika cikin aljihun tagwakka wata uda ta koma ila halittaya al'ula ta cikin hamu ta ya sa hissuwa sai hannu ya koma da yake wa an habil jina'i an yi ibara da jina wato kaman ana nufi fiki li'anna lil insani domin li'anna ha lil insani don ga mutum ne kal jina'i kamar hike li da'ir da tsuntsu au amrun ko ko umurna da dami ullihi da tara damce ne wa zira'i da zira'i ne ila jambi zuwa ga sasanni ne li yakhfa zalika fazi domin ya sauƙaƙa da wannan hirgita ne Musa izma min sha'anil kha'ib da yana ga cikin mai tsoro an yi kawai ya samu an yi da karfafa in fa'ala zalika in yayi haka aw ko majazun ko ko majazin ana tajalludi ga zaruntaka musta'arun min hali da'il wa innahu idza khaba idan sun tsoji tsoro na sharja na hay yana bude hika hika ne wa za a amina in ya amintu dan mahasi tara ta dunkule ta ilahi zuwa gare don haka an kai mai ga magana fa zalika bit takhfif lil jumhur wa tashdid lil kathir wa abi amr wal isharatu lil asa wancan sandat da wancan hannu lil asa wal yadi ذكر المشار به إليهما المفضل لتذكيره خبر برهانان dalilai daula mursala ne abin aikawa gare ka waɗanda an ka aiko zuwa gare ka min rabika daga ubangijinka ila fir'auna zuwa ga fir'auna waɗanga dalilai duna Allah ya aiko gare ka ka tafi kana ɗan saƙo zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da manya ƴan majalisar fir'auna ba cika ido innahum kanu qawmun fasiqina su sun zama mutane fasikan bayi fahum ahiqa bil inzar sun cancanta ai musu gargadi wanda ya karkace mu hanyar Allah bai cancanta ya mai gargadi ba ya cancanta don haka fir'auna yana cikin wanda cancanta wa gargadi ta san musu na'am qala rabbi inni baghawtu qala ha قال سيانا موسى يقول ربي وبنجي إني قتلت منه النفس إني ناكش رايدك تشكينسو والله الله ناكش واني تشكينسو فأخاف إنا جنس أرعي قتل سكشي لدليل كش ونن نعم وأخي هارون هو أفضل مني لسانا فأرسله معي رضا يصدقني إني أخاف أن يكذبون وأخيك هارون يا الله na kashe mutum cikinsu ina jin tsoron in ce su kashe ni amma tun da an aikan zan ta amma a haɗa da uwana haru huwa afsahu minni lisanan ya hini fasaha halshi fa arsilhu iya ridan wata ko ridan ko Allah ka aike ni tare da shi ya zamo min mayafi mai taimako بفتح الدال بلا همز لنافع وبسكون مع حمزتين الباقين معينا وفي الاصل ما يعان به kad kad kad قد كدف واتو kaman wanda zai tunkude mai abu yusaddiqni ya gazgazta ni bil jazmi jawab ad-du'a lil jumhur wa bil raf'i sifatu ridaa li asim wa hamza ay bi takhlis al-haqq da tantance gaskiya wata ƙarin hujja da tabbatar da hujja wata zaihi shubha da kuma kwaimantawar rikici inni akhafu an yukazzibuna Allah yana jin tsoron in ta in wadin shekara ne kai yi da'awati a risala cewa ka aiko ni li'anna lisani la yadawu an don harshe na bai min da'a bebi na inda muhajati gun hujjaci ce ne wa da karyatawa. majazun allazimihi ma adami takhalis tarhisi tare da rashin farfarce hujja kama anna talhisiha kamar yadda yake farfarce hujja huwal muradu shine manufa fi dam tasdiqi haruna a cikin damanin gaggauta na bi harun domin mutum shi wadi magana a ce ni a bayani yayi yana cikin abin da ka sa magana ta yi ƙarfi cikin zuciya to ban da wannan domin halshi na yana da kulli don haka ya Allah a haɗa ni ɗan uwana Haruna a aika mu kun gani annabi Musa da an ce an aika shi yana matsayin manzon Allah bai tuna kowa sai ce a gama ɗan uwanai shi kyashi bai hana shi ba to ci gaba قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الظالمون تكاغا sai Allah ya yi mai abin da ya nema. amma an ka ce har yau kai a shugaba domin ƙala Allah ya ce sana shuddu obadaka za mu ƙarfafa da damtanka ai nuka wuyi ka muna ƙarfafa ka bi a kika ɗan uwanka wannan ya nuna wa shugaba annabi Musa za mu ƙarfafa ka da shi min babin kinaya li'anna al-yad tashdidu tashaddu bil 'ul domin hannu ana karwa shi da damci li'annahu qawamuha wa ash-shakhsu yustaddu bi ishtidadiha bil 'udbi shi ko mutun ana karwa shi da tsanantuwa da damci wa naj'alu lakuma sultanan kuma kuma za mu sanya gare ku dalili galabatan rinjaya hujjatan da hujja wa biha bayananna kai fala yasiluna ma da fir'auna da mutane ba su iya samar da wani muni zuwa gare ku bi su inda muni la bistila'i ba su iya rinjaye ku wala hujjojin kun ba su da hujjoji waɗanda suke iya tunkuɗa naku da suwa kai annabi Musa sai Allah ya ce mai izhaba ku tayi da kai da Harun bi ayatina da ayatu muta'alliqun bi mahzufin kama qaddarna aw bi naj'ala ai nusalliku amra ba ku dama biha au bi ma'anar la yasiluna ai wato tun ko tamtani minhum ana hana su daga gare ku ba su da kai gare ku antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun kowa da wanda ya bi ku ne marin jaya Allah ya riga ya faɗa ma annabi Musa wallahi sai ya kai jama'a ga magana annabi Musa alaihi salam ba ku manta da wanda ya shigo gidan fir'auna ba ta akwati da cikin ruwa ba ku manta da wanda fir'auna ya rene shi ba ba ku manta da abin da ya sai daga cikin garin nan ba ba ku manta da wanda ya kai da yana ba ba ku manta da wanda ya zauna gidan annabi shu'aibu ba to yanzu gashi ya kai ya ce kuma dawa gashi gida dawa za shi gida don ni don yan uwa ne na nan uwa tana can to yana bisa ga hanya ta dawowa gida ya zo inda yan uwa da can sai an ce mai kai an hawa aiki ka zuwa ga fir'auna kai mai wa'azi wancan da ya zan ba shi ba sai da an ka samu bid'a kamar annabi Musa a bagare yanzu an ce ya koma inda yake yi mai wa'azi don haka aikin addini bai da nauyi duk inda ya sami ya kai musulmi shi ne kake to yanzu kuma inda aka zo annabi musa ya aje matarsa da dabbobin da a tare da shi sun jike sun sha kashin ruwa matarsa kuma da wanda ake cewa hadda goyo tana da ya ce bari ta samu muku wuta ku ɗan ji ku ji ko kuma mu samu tabu mu samu labarin hanya da can an ka ce te ga inda an ka ake ka ina mata tai to kai na sai ka ce kai wallahi fa iyali di ba yanzu wani iyali eh ka hana mai maya san wanda zai bauta ma Allah Allah ya gane damuwa na'am فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا annabi musa alaihi salam an ba shi saƙo har ya zo annabi harun an annabta shi tare da annabi musa shi ma an aika shi sun haɗu Allah ya ba su ayoyin da za suna amma annabi musa shi a shugaba ga hannu ne ayoyi suke an ce su ta san babban basaraken ƙasa fir'auna domin an gama da shiya to kowa na ba da kai amma ko awa wasu wa'azi shi in bai gane ba to har yanzu dare na aka ba ma ja'ahum Musa lokacin da annabi Musa alaihi salamu ya zo mazar'auna da ‘yan majalisa manya masu cika ido, bi ayatina da ayan mu bayyanatin bayyananuwa da hatin ko shahawa an kai ana jin aya Allah ta. Ƙalu da fir'auna da ‘yan majalisa ta sun kace, ma haza illa sirrin muftara, wanga abin da ka zo da shi Musa kun ga duk magana da Fir'auna ma ka yi Musa ka ambata ba ruwa ne da Harun domin shi yare na wannan bai zamo ba sai sihiri wanda an ka kaka muqtalikun wanda an haƙaƙa lam fa alif qablu misli irin wanga sihiri naka ba taba yin iri ne ba au ko kuma ga wani tafsiri sirrin sihiri na naqalathu wanda ya ciro shi eh, naqaltahu ka ciro shi sun mataftari sannan ka kaka shi alallah akan Allah kai Musa sihiri na ka samo daga wasu yanzu ka to kana ce Allah ya ce kuma mu dai ka gane mu sarki ka magana wa ma sami'na bi haza ba mu taba ji ba da irin haka a ce wai abauta ma Allah dai ka'inan tabbace fi ayyami a cikin kwanukan aba'ina ubannanmu an awali da na farko mu da tun kakan kaka ba mu taɓa jan an ce abauta ma Allah ba halun ya haza wal musharu ilayhi imma nubuwa ko dai annabta bai taba jan an yi annabi ba alama na in inkari aw yakuna sunu ko ko zan manzo ya zamo basharan mutum kai Musa yanzu kana mutum Allah ka aiko ka kace wai Allah aiko ka garan aw sir ko ko siri wal muradu bi annahu la yusma mislahu wa yara bai taɓa jin iri ne bai gani ba jama'a ku ji abin da kufir awana da mutane ne ke cewa na'am